دفنت ابني سنارا وابو تلهة الخولاني جالس على شفير القبر falamma aradtul khuruja a bi yadi fa qala ala ubashiruka kaya aba sinan qultu bala fa qala hadathani ad-dahhak min abd ar-rahman ibn arzab an abi musa al-ash'ari ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha mata waladu al-abd qala allah li malaikati qabaltum walad abdi فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد wannan hadisi akwai wani da ake ce ma abu sinan wannan abu sinan kala ya ce da fanto ibini sinanan na turbuɗe ɗana wato na yi mai kabari ana ce mai sinan wa abu talhatu wa abu talha alhaulani jalisu wani da ake ce ma abu talha alhaulani jalisu yana zaune ala shafirin kabari bakin gaɓar kabari wato yana bakin kabari to a lokacin da yake halarce yana zaune bakin gaɓar kabari ko da aka binne kabarin to falamma aratul khuruja shi uban yaron mamaci sai yace na yi in tashi in fita to lokacin da zan fita a faza ji, sai shi wannan bawa Allah Abu Talha al sai ya kama hannuna faƙala sai ya ce ala ubashiruka ya ba Sinan ko kana son in bushara in baka labari mai horanta rai ya kai Abu Sinan Ultu bala ya ce, E, ina so. فقال sai wannan mai bashi labari ya ce haddasa ne Abd ne rahman ne arzab wani da ake cewa ma abdahak ya bani labari shi kuma wannan ga hadisin da ya faɗa min ya sauraro shi ne ana abi musa al-Ash'ari daga sahabi abu musa al'ashari Allah ya ƙara mishi yarda shi kuma abu musa ya anna Rasulullah hakika ya faru cewa manzon Allah sai da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce idza mata waladul abd idan dan wani mutum ya mutu ya aka samu ne bawa musulmi wanda ɗanai Allah ya karɓe shi ya mutu qala Allahu li malaikatihi Allah zai ce wa mala'iku ya hisu su sani amma sai ya tambaye su ya ce wato qabaltum walada abdi kun karbe dan dan bawa na wato kun karbe rayuwar dan bawa na wane mala'iki aka wannan magana mala'ikan mutuwa da mataimakan shi sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa da runduna tai wanda suke hizgar rayuwa kun karbe rayuwar bawa na to fa yaquluna na'am sai mala'iku su ce eh haka ne ya ubangiji Faya Kulu sai ubangiji ya ce musu qabaltum samarata fuadihi kun ko karbe ƴaƴan itacen zuciyar shi wato kenan da cikin rai yake ko don haka aka ce samaratul fuad wato kamar ƴaƴan itace ne wanda ga zuciya wanda sun fito ga zuciyar mutum kun ga fisgarsu yana da zahi ga wannan zuciya to fa yaquluna na sai ce lalle ubangiji haka nan na mun karbe dan zuciya ta yayan zuciya shi wanda wato kamar yayan itace ne ga itaciya kuma wanda aga zuciya sai suka ce eh haka ne fa yaqulu sai ubangiji ya tambaye su ya ce ma za kala abdi yayi su sani ya yi su sanin duk abin da ya faru amma sai ya tambaye su to ba wannan nawa da kun ka karɓe ɗanai ko tai ni ya ce wace magana ya faɗi faya kuluna sai mala'iku su ce hami daka ya gode maka Wastar aka kuma ya yi istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun san abin da aka hori bawa an umarci bawa da musulmi da gode ma Allah ala ayi hali wato ko cikin daɗi ko rashin daɗi ko cikin fara'a ko cikin ɓacin rai ko a samu an kai ko rashi aka yi shi dai bawa an ce ya gode ma Allah domin in musiba ce ai akwai ta gaba da wannan ko to a gode ma Allah da abin ya tsaya nan bai wuce nan ba ko wace musiba akwai ta gaba gare ta to ashe in aka same ka da wata musiba akwai ta gaba gare ta sai a gode ma Allah da an kai ma ga karama ba ai babu ba yanzu misali mutum aka yi mai hasarar dukiya ya rasa gidan shi ko ya rasa gona ta ko ya rasa abin hawa ko ya rasa shago musiba ta tsaya nan halan ai akwai rayuwa ta ko akwai iyali ne to in ma ma musiba ta shahi rayuwa ta ta shahi iyali ne akwai wata musiba da an gaba gare domin in Allah ya tashi gama har da shi sai ya gama kaga an yi gaba ɗaya kenan to kun ga bayan musiba ta rayuwa da dukiya da iyali akwai musiba ta wato mutum ya yi hasara addini kun ga ita agaba ko da mutum ya rasa dukiya ya yi hasarar dukiya ya hasarar eh, ɗaya to kai hadda rayuwa ta gaba ɗaya ya yi hasara gaba ɗaya to in dai Allah ya tsare mai addini ne mai rasa addini ba yan mutu da bisa addini to ya yi arziki babba saboda haka bawa zai gode ma Allah ala ayyi hali ya za ka ce alhamdulillahi ala ayi hali muna godiya ga Allah a kowane hali sannan istirja'i kuma yana nuna mai da al'amari ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah ya ambaci bayansa masu haƙuri ya ce in musiba ta same su ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kuma Allah ya musu alƙawarin yi musu rahama da gafara kuma Allah ya ce waɗannan su ne shiryayyu saboda haka bawan da musiba ta same shi ya rasa ɗa ko ɗaya ko wani al'amari ya ce alhamdulillah ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un to ya yi abin da daidai abin da aka ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da fa yaqulullah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ibnu ku gina li'abdi abdi ga bawa na wanga baitam iza ku gina mai gida fil jannati a cikin aljanna wa sammuhu wa wannan gidan suna baitul hamdi gidan gidan godiya kun ga wannan hankurin da wannan mai da al'amari ga Allah ya jawo alkhairi domin duk abin da mutum ya rasa to in dai ya samu aljanna to wannan rashin ba komi bane amma duk abin da mutum ya samu wadda dukkan zauna lafiya ba fitina ba tashin hankali ba hasara ba bakin ciki amma kan mutu duniyar ga farin cikin na ya tsaya nan duniya kawai mutum ya je faɗa wuta to an yi hasara an yi rashin arzikin tahowa duniya an gane ko to saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ku gina ma bawa na gida cikin aljanna ku yi mai suna baitul ham gidan godiya Allah ka ba mu hankuri mai kyawu Allah ka ba mu hankuri mai kyawu qala abu isa imamu at-tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun garibun wannan hadisi ne mai kyau amma yana da kyawu wato hadisi ne wanda ya inganta sai babi na 27 babu ma ja a fitta kabiri alal janaza wannan babin za mu ji bayani kabbara nawa ake yi in aka ce sallar janaza uku ake yi ko hudu ko biyar ko shidda ko bakwai ake yi eh eh to ban gani sosai ashe har ya kai talatin da bakwai to lambar ta zama ya karama to babi na talatin da bakwai ne Kasan da biyu da uku suna kusa da kusa kuma sun yi kama da juna <laughs> to ana ji ko to za mu ji bayani a cikin wannan babe cewa kabbara nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma in ma yayi hudu ya yi biyar ko kuma har da shidda har da bakwai domin aikin sahabbai ya shuɗe a kan shi sannan mi an fahimtar malamai salaf da suka biyo baya tabi'ai da tabi'i tabi'in hadisi na dubu ɗaya da ishirin da biyu ta ko ishirin da uku don ya kamata a ce ina da nima madibi wurin eh to an samu bambanci wajen lissai to mu gaba ga isnadin hadisin haddasana ahmad ibn mani haddasana isma'il ibn ibrahim haddasana ma'amar an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyab ana abi hurairah anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla 'ala an-najashi fa kabbara arba'an قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أبي wa وجابر ويزيد بن ثابت وأنس wannan hadisi na abu huraira Allah ya kara mishi yarda kamar da muka ji isnadi hagga imamu tabi'i na sa'id ibn musayyib ya karɓo daga abu huraira wato sahabi mashhuri kuma wanda ya fi dukkan sahabbai rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama salla ala najashi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yawa sarkin habasha najashi sallar janaza da ya mishi sallar janaza fa kabbara arba'a wannan Allah ya kabarbari hudu kabarbari hudu yayi mun san najashi ko sarkin habasha ne mutanen habasha a wannan lokaci kiristoci ne amma shi najashi ya karbi musulunci kuma yana da imani imani mai karhi da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da ke nuna cewa yana da imani annabi ya zaɓi ƙasa ta ta zama mahajar wato wurin hijira ga sahabban shi lokacin da aka fitine su a makka ana fitinar su ana azabtar da su ya tura su can suka ce suka yi hijira kuma da suka yi hijira wato wannan sarki kirista a bayyane amma musulmi a boye ya darajanta wannan musulmi ya karɓe su da hannu biyu ya yi musu dubu ta arziki ya kyautata musu ya kare mutuncinsu da martabarsu har ma mutanen makka sun tura jakadunsu su tahi wuri ne aka ta mai cin hanci da kyaututtuka bayan an tafi aka ce ga bukata abinda ake bukata wayannan fandarari da annan wurinka sun bar addinin uwayensu da kakanni sun zo da sabon addini suna zagin uwayenmu da kakanninmu sun raba zumunta sun raba masoya da masoyansu don haka muna son ka ba mu su mu koma da su gida ya ce a'a ba zan ba ku su ba Tun tunda suka zo cikin ƙasa ta suna neman kariya 'yan gudun hijira ne na musulunci 'yan gudun hijira ne na addini to ba zan ba ku su ba sai ko in za ku zo mu zamna wato a zo a tattauna ku faɗi magana ku su faɗi tasu mu ji wane ne abusa gaskiya maganar da kuke zarginsu da wannan fanɗarewa da karkacewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne aka yi irin wannan zama aka ce musulmi su ba da wato mai magana da yawunsu wato wanda zai zan speaker ko in ce spokesman ko wanda zai zama mai magana da yawo sun ka basuwa aka zauna mushrikai sun ka waɗi ƙaryarsu su ko musulmi sun ka faɗi bayani sun ka walwale wannan maganar sun ka ce ai mu ba mu kai hatta sun kai annabin su da sun da ya zo sun wanda suka biya ya ce annabi yi ba kowa na ba ya zazzage annabin ku annabi isa to cikin bayanin suka ce ba gaskiya ba ne ga abin da ya zo cikin littafin mutum annabi isa ba allah na ba ba allah ne a karanta wasu ayoyi cikin alkur'ani a wannan lokacin hannun shi ya ɗora kuka ya ce lallai wannan abin da aka saukan muku ya yi kama da abin da aka saukan ma annabi Isa ya ce ku bar min ƙasa ta waɗanga mutane ba zan ba ku su ba sun ka dawo haka na hannu ya wofi ba tare da samun abin da sun ka tai bida ba sannan daga cikin abin da najashi yayi na nuna cewa ya yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga addinin musulunci akwai wata cikin masu hijira wadda ta taita da mijinta sai mijinta ya yi ridda ya shiga kiristanci sun karabu da ita ƙarshen ta dai Allah bai mai arziki ba ya rasu a kan wannan kiristanci to don gudun wannan bayan Allah zamanta ba zaura da zamanta cikin wannan yanayi tana ƙasar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu labari sai ya nemi ya aure ta kuma aka yi muwafaka aka haɗa baki aka wannan auren kuma jashi ya ba da sadaki zinariya ma ya ba suwa. to kun ga wannan wayannan ɗabi'un nashi suna nuna lalle mumini ne mai imani Ba haka lokacin da ya rasu kun ga habasha tana da nisa da makka don ba iyaka guda suke ba ita ce ethiopia ta yanzu kaga Ethiopia cikin Afirka take amma ita ko ƙasar Saudiya Makka Asiya ce kaga ba ma cikin yanki guda ba ne. amma ina masanin geography nawa ni an nisa ni an nisa tsakanin Makka da Ethiopia ko babu 'yan boko wanda sun ka haddace geography map eh ni dai na san ko daga nan Najeriya da a ƙasa guda da Ethiopia jirgi ya tashi tare da mu da yake Ethiopian airline na da an ka kayan a kai Ethiopia an dade ana tafiya don na san ko da nan Najeriya zuwa can yahi daga daga Sokoto zuwa Lagos don daga Sokoto zuwa Lagos an ka shiga jirgin sai ga duka ta ba ta wuce minti talatin to amma waccan tahinan saboda haka bale a Saudiya ko kuma Makka da tana da nisa tsakanin Ethiopia da kuma Makka to wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin yana madina ba makka ba yana madina sai da ya samu labarin mutuwar sarki na jashi sai ya ce ku taho mu a ɗan uwan mu sallah a nan ne ya yi masa salatul ga'ibi wato sallar jana'iza wadda ake yi wa ga'ibi wanda bai nan wannan sallashin ta tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko a'a mu ma yanzu in wani ya mutu wani wuri wanda muke ganin ba a yi mai sallar janaza ba muna iya yi mai mazhaban malikiya sun tai akan cewa salatul ga'ibi khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi sallam amma akwai malaman da suka tai akan cewa a ko yanzu ana iya yi wato idan aka wani mutum ya rasu ba a yi mai sallah ba aka binne shi ko kuma ana ganin ba cikin kasan musulmi yake ba ba yi mai sallah ba ana yi mishi wallahu alam to annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi wannan sallah ga sarki najashi tambara hudu yayi wato kabarbari guda hudu yayi to kuma imam tirmidhi ya ce wa bil babi an ibn abbas wato akwai hadisi daga dan abbas shi ma yayi riwaya irin wannan ta cewa sallar janaza kamara hudu ne wa ibn abi aufa da ibn abi aufa wa jabir da jabir wa yazid ibn sabit wa anas duka waɗannan sun yi ruwaya ta irin wannan kabarbari hudu wajen sallar janaza qala abu isa al-imam tirmidhi yace wa yazid ibn sabit huwa ahu zaid ibn sabit shi wannan da an ce an yi ruwaya gare wato yazid ibn sabit dan uwan zaid ibn sabit ne mun yi sanin zaid ibn sabit eh da yazid ibn sabit amma duk da haka wa huwa akbaru minhu ya ya yi shi yawan shekaru ya yi zaid ibn sabit yawan shekaru shahida badaran wato shi ah, zaid ibn sabit ya halarci yakin badar wa wato shi wancan Yazid ya ya ya ya halarci yakin Badar amma wa Zaidun lam yashhad Badara amma wannan mashahurin malami wanda muka sani a musulunci masanin ilmul fara'idi wato wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai tambaye ilimin rabon gado ya tambaye zai ibn Sabit sannan kuma ramma ne tun zamanin Annabi yana cikin wanda sun ka haddace Alqur'ani amma bai halarci yakin Badar ba amma wanga dan uwan nashi yazidu shi ya halarci yakin badar da shi an kai ko yake ne yana cikin minas sabiqin al-awwalina yana cikin musulmi na farko wanda sun ka rigaya zuwa ga musulunci قال أبو عيسى إمام الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح wannan hadisi na abu huraira mai magana akan Kabar-bari hudu wajen sallar jana'iza hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal amalu ala hadha inda aka sare ahlul ilmi kuma mai yawan malumin musulunci sun tsaye akan yin kabarbari hudu wajen sallar jana'iza kabbara hudu nan biyar biyar kuka yi ko shidda shidda nawa nawa to mu ma dai ashe hudun mun ka sani ko hudun mun ka sani to mai yawan malamai haka sun ka tafi a kai miyan ashabin nabi tun daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama wa gairihim da wani wato tabi'ai da tabi'i tabi'ina da wanda suka biyo ya rauna takabira al janazati arba'a takabirati mai yawan malamai abinda suke gani kabarbari hudu ne ake yi ga jana'iza wa huwa qawlu sufyan as-sawri in ka yo kasa kasa wato malaman mazahib wato malamai na mazhabobi to kaman malam abu malam sufyan as-sawri ya tafi akan cewa kabbara hudu ake wa malikin da kuma imamu malik ibnu anas wa ibn al-mubarak da abdullahi dan mubarak wa shafi'i da imamu shafi'i wa Ahmad da Imamu Ahmad wa Ishaq da Imamu Ishaq kuma wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun rawaito shi sannan Ibn Majah ya rawaito shi ga Imam Tirmidhi ya rawaito shi kun ga ashe hadisi ne mai karhi wanda in ka dogara busa gare shi ka jingina gare ba ka faduwa in ka jingina gare ba ka faduwa ba hadisi mai rauni ba wanda abinda an misali shi kamar sanda wadda susuwa ko gumda ta rara ke ta in ka dogara gare ta to tana kalle aka faɗi bisa gare ta to haka wata ruwaya hadisi cike, <laughs> ba ta da ƙarfi eh amma wanga kana iya ta sanda ta mai ƙarfi ko ka ce wato kwangini ne ƙarfin jirgi eh kaga in ka zo ka jingina ga kwangiri kai ko rodon gane mai inci goma sha shida kai sanda da shi ka dogara a kanta ai ba ta kallewa ko ba ta faɗuwa da kai to a muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya azamu ga daidai to wurin nan kina da buƙatar ƙarin bayani ko bakin ka bara hudun ga mun ka gano mun ka tashi ya isa to wanda suke da littafi irin wanga bugunawa sharhin Tirmidhi su duba shahi na ɗari da tasa'in da bakwai ya ce wafil babi a nimni abbas kun san ya yi ishara a kan hadisan wanga waya abu huraira ne ko? Eh? abu huraira ya rawaito wannan to amma ya ce akwai ya dan abbas da ibnu abi aufa da jabir da anas da yazid ibn sabit shine malai ce amma hadisun da ja abbasin fa الحازمي في كتاب fi kitab itibari an ga wanda ya rawaito wannan hadisi malam hazimi ya rawaito hadisin na abbas qala ahiruhu to a ƙarshen hadisin ya ce ma kabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala alal janaizi arba'an manzo Allah ahiru ma kabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal janaizi arba'an dan abbas ya ce ƙarshen abin da manzon Allah ya yi na sallar gawa kabbara hudu ya yi kenan in ma akwai shidda ko akwai bakwai ko akwai abin da ba wannan ba to ya shuɗe wanga shi an na ƙarshe ya shahe shi don dama abin da ƙa'ida wato ya an samu riwaya biyu na hadisi riwaya ta gabata wata ruwaya ta zo baya to ta baya ita ke shahe ta gaba saboda haka ibnu abbas ya ce ƙarshen aikin manzon Allah wajen kabarbarin jana'iza shine kabarbari hudu kuma yace wa kabbara umar radiyallahu anhu ala abi bakarin arba'an sayyidina umar khalifa na biyu to da khalifa na ɗaya ya rasu sayyidina abubakar sayyidina umar shi ya jagoranci jana'iza ta yi kabbara hudu yayi kuna ji ko wa kabbara abdullahi ibn umar ala umar arba'an sannan da halifa na biyu sayyidina umar ya rasu ne abdullahi dan umar babban malami kabbara hudu yayi wa kabbara al-hasan ibn ali ala ali arba'an sannan hasan dan ali ibn abi talib da baban sayyidina ali ya rasu shi ma shi jagoranci sallah sai kabbara hudu yayi kuna ji ko wa kabbara al-husainu ala al arba'an to husaini hasan ya riga ya rasuwa sayyidina hasan to sayyidina husainu ya jagoranci jana'iza ta yi kabbara hudu yayi wa kabbaratul mala'ikatu arba'an dan abbas ya ce mala'iku da annabi adamu ya rasu su sun kai mai sallar jana'iza mala'iku ma kabbara hudu sun kai an ji wannan ko to kun ga sunna ta gudana da ɗaɗɗar sunna ma tun kamin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ake yi har annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wato halifofinsa da wanda suka biyo baya wa aka raja huddaru kutuni muhtasara daru kutuni ya rawaito wannan hadisi amma wato takaice wa huwa hadithun da'ifun wala hu turqun uhra shi wannan hadisin na dan Abbas hadisi ne mai rauni amma yana da turkun uhura yana da wasu hanyoyi na isnadi kullu ha za'ifa dukan suna da rauni zakara har zaila'i fi nazbir raya wato imamu zaila'i ya ambace su a cikin littafin da ake cewa nazbir raya to idan hadisi ya zan yana da isnadi mai rauni to in hanyoyi ne sun kai yawa ga ka'ida wajen malaman hadisi yawan hanyoyin nan ya biyo wannan hanya an biyo wannan hanya an biyo wannan to sai a haɗa waɗannan hanyoyin sai wata ta ƙarfa wata sai su ƙara ƙarfi sai hadisin ya zama mai inganci aƙalla ya zan hasanun ligairi um, kuna tayar da ni ko wa amma hadisun na abi aufa fa aka wa ahmad an abdullahi ibn abi aufa shi hadisin ibn abi aufa to imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi daga abdullahi bin abi aufa annahu mata lahu ibn cewa ɗane ya rasu shi ibn abi aufa sahabi ne bakabbara arba'an yayi kabbara hudu yayi kabbara hudu ga wannan dan nashi wa qama ba'da rabi'at sai ya tashi ya tsayu ma'ana ya tsayu bayan kabbara ta hudu kadara ma baina at-takbirataini wato kamar gwargwado abin da tsakanin kabarori guda biyu ya da yana addu'a sun makala sannan ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haka za? ya ce annabi na yin haka wadda kun haga na yi kun ga kabbara bai yi ko to amma ya ba su mamaki don in ka ga ana bayani to akwai wani abu ko kaga inda hudun da sun ka sani na yayi to ba sai ya musu bayani ba amma da yayi hudu ya kara guda sai da ya musu bayani ya ce to guda gare kun ga na kara annabi ma ya taɓa yin hakan amma dai hudu an ka sani to warawahu abubakar ash-shafi'i fil wato gailani ya ce min halal wajen wani da ake cin abubakar shafi'i ya ruwaita wannan hadisi wa zada ya ƙara ta sun masallama an yamini sai ya sallama wajen dama gare shi wa shimalihi ya sallama kuma hauni gare shi za mu zo da bayani insha Allah shin sallama wajen sallar janaza sallama biyu akai ko guda akai za ku ji bayani guda akai shi shine asanan ne sallama guda ba biyu ba amma nan wannan ruwaya ta ce ya sallama dama ya sallama hauni sun makala sannan ya ce alamara azidu alama ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasna'u ba zan daɗa ba akan abin da nigga manzon Allah yana aikatawa zakara Hul hafizu fi talkhis wa sakata anhu imamu al-hafizu ibnu hajar ya ambaci wannan hadisi yayi shu bai ce komai game da shi wa amma hadisu jabirin shi ko hadisin jabiru fa akhrajahu shaykhani Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi anhu wato daga shi Jabir Allah ya kara masa yarda annan nabi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu ala ashamata annajashi ashamata annajashi fakabbar alai arba annabi yayi sallah akan najashi kun ga sunan shi ashamata ashamata annajashi fakabbara alaihi arba'an ya yi kabarbari hudu gare shi kun ji wannan riwaya wa amma hadisu anas shi ko hadisin anas fa aka al-hazimi imam hazimi shi rawaito shi fi kitabin nasi wal mansukh anhu a cikin littafin sa da ake cewa an-nasikh wal mansukh anna rasul sallallahu alaihi wa sallama kabbara ala ahli badrin sab'ata kabirat cewa annabi ya yi kabbara bakwai ga mazan badar shuhada u badarin wa ala bani hashimi sab'ata kabiratin sannan mutanen gidansu na bani hashim su ma ya saura su yanayi musu kabbara bakwai wa kana akhiru salati arba amma karshen sallah ta da yayi ta gawa wadda da gare ta bayawa kuwa sallar gawa ba kabbara hudu yayi hatta kharaja min ad-dunya hayar bar duniya kun ga kenan karshen aikin sa kabbara hudu qala wa ishaqu wahi wahi wahi wato wani da ake cewa ishaq wanda akwai isna akwai shi cikin wannan riwaya yana da rauni wa qadaru wa akhiru salatihi wa qadaru wa akhiru salatihi kabbar arba'an min iddatir riwayati wato an yi riwaya cewa ƙarshen sallan manzon Allah ta jana'iza gawa kabbara hudu ne to wannan riwaya an ruwaito ta min iddati ce. daga ruwayoyi da yawa kullu ha da'ifa amma dukan suna da rauni kaza fi nasabin raya to amma wanga kan ba da wanga ba in ma an ce duk ruwayoyi da sun kace kabbara hudu annabi karshen sallah ta kabbara hudu to shi dai wanga hadisi ba mai rauni na ba amma yana magana akan cewa shi a karshen aiki annabi sallallahu alaihi wasallama to malaman hadisi suna bibiya suna ganin wannan ruwaya tana da rauni ba wai kabbara hudu da rauni ba cewa su ne na ƙarshe shine ake muhawara a kan shi wa kada rawa abu dawo da fi sunanihi abu dawo da ya ruwaya a cikin littafin shi ana anasin daga anas hadisan tsawilan hadisi ne mai tsawo wa fihi cikin hadisin ya ce fa kabbara ta kabirati manzo Allah ya yi kabar bari hudu sallallahu alaihi wasallam lam yutil bai tsawaita ba wa lam yusri bai yi gaugawa ba ma'ana tsakatsaki yayi addu'ar da ake tsakanin kabbara da kabbara wa rafa'ahu ila nabi ya dauka waya hadisin cewa har ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma hadisi yazidu ibn sabitin? shi ko yazidu dan sabiti, wanda aka ce dan uwa ne ga zaidu ibn sabitin? to fa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fito da shi wa ibn majah da ibn Maja, wa fihi thumma atal qabra fa safafna khalfahu fa kabbara alayhi arba'a eh, ya zo wajen kabari sai mun kai safu baya gare shi yayi kabbara gare shi kabarbari hudu kun ga magana inda kabbara hudu ta hito ko to wallahu alam to amma yanzu bari mu ji fahimtar malaman musulunci kun san akwai riwaya ko akwai riwaya akwai diraya wato mi an ka fahimta abin da hadis ilimin da hadisin yake ɗauke da shi to imamu tirmidhi ya ce wa huwa qawlu sufyan as-sawri wa malik ibn anas wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq yace wa huwa qawlu abi hanifata hadda abu hanifa ma to cikin ai al-a'immatul arba'a guda hudu ne ko al-a'immatul arba'a guda hudu ji to wa saura cikin su nan dai an ce wato imamu malik ya hito imamu shafi'i ya hito imamu ishaqa ya hito sanan da ba an jewa abu hanifa to mazhabobi guda hudu kenan duk sun ittifaki akan haka ashe da za zaka diba a cikin kitabul fiqh alal mazahib al arba'a fiqhun mazhabobi guda hudu wanda al imam al juzairi ya rubuta to da iko Allah zaka iske wanga bayanin tunda duk mazhabobin su na su hudu gaba ɗaya cewa eh kabbara hudu ake yi sallar jana'iza kabbara hudu wa qad istadallu bi babi duk waɗannan malaman da sun ka a akan cewa ana yin kabbara hudu wajen jana'iza sun yi hujja da wanga hadisin na Abu Huraira wanda shi na muka karanta cikin cikin wato matani cikin nassin hadisi qala al-hafiz ibn hajar fil fatih ibn hajar ya ce wa kade ka talafa salafu fi zalika wato magabata malamai suna da sabani game da adadin kabarbari da za a yi farawa muslim an zai dimna arkama wato muslim ya yi riwaya daga zai dimna arqama annahu yukabbiru khamsan a ce zai dimna arkama sahabi ne Allah ya yarda da shi in ya je jana'iza ina kabbara biyar warafa a zalika ilin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi riwaya ce manzon Allah ganyen haka nan sallallahu alaihi wasallam wara min al-munzir ibn al-munzir shi kuma yayo riwaya an ibn masa'udin daga dan mas'ud annahu salla ala jinazati rajulin min bani asad cewa manzo Allah um, a ibn ya yi sallah ga wani mutum daga cikin bani asad kabila ce daga cikin kabilun larabawa kuna jan asadu daga dafan banu asad banu ga dafana ga sunan dai eh, kabilun Laraba na wanda sun ka shahara wato huzail akwai huzailu ko akwai banil ambar sannan akwai su ƙuraishi sannan akwai hazaraj su mutanen madina ne kabilan mutanen madina ausu da hazaraj don haka kabilun laraba suna nan da yawa mashahurai to yayi wa wani mutum daga bani asad sallah fakabbara hamsan yayi kabbara biyar dan mas'udu Allah ya kara masa yarda wa rawahu munzir wa ghayruhu an ali sannan ibn al-munzir ya yi riwaya daga sayyidina ali radiyallahu anhu annahu kana yukabbiru ala ahli badr sittah cewa duk mazan badar duk wani cikin mayakan badar kun san mayakan badar ko nawa na ko nawa na Eh? sahabbai nawa na sun kai yaki tare da manzon Allah badar ɗari uku da goma sha uku su ɗari uku da goma sha uku na taɓa ganin wata takarda wadda adda sunansu gaba ɗai amma dai ban haddace ba eh. ko yanzu ma ana iya samun ta insha Allah mazan badar su ɗari uku da goma sha uku wanda sun ka halarci yakin badar to cikinsu wanda duk Allah ya wa cikawa zamanin sayyidina Ali in zai mai sallah kabbara shidda yake yi an gane ku wa ala sahabati khamsan amma sauran sahabbai wanda ba mazan badar ba su kuma sayyidina Ali kabbara da yadda ya kai musu kuna tare da ni ko وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد ya yi warewa a shi ibn munziri wato da isnadi ingantacce an abi an abi ma abul qala ya ce sallaitu khalfa ibn abbas na yi sallah a bayan babban malami na sahabbai da abbas ala jinazatin akan wata gawa fa kabbara salatan ya kabbara uku kabbara uku yi qala al-munzir qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace to don ƙarin bayani mun ji kun ga mun ji uku ko mun ji hudu mun ji biyar mun ji shidda har da bakwai ko to kun ga tun da akwai ruwayi da yawa ashe dole sai mun samu matsaya wadda za mu bi ko ku abin da za mu yi wata rana mu yi uku wata rana hudu wata rana biyar wata rana shidda wata rana bakwai don mu game suna gaba ɗaya ko mu game hadisai gaba ɗaya eh? mu yawata to ibn munzir Allah ya yi mashi rahama ya ce wato ibn munzir ya ce zahaba akasar ahlul ilmi mai yawan malamai sun tafi ila anna takabira arba'un ta wani jana'iza guda huduna huduna akai wa fihi aqwalun ukhra amma akwai wasu maganganu bayan wannan kaulin kenan wannan kauli shi yahi yawa shi adda majority na malamai wa fihi aqwalun ukhra fa zakara ma taqaddama sai yace akwai wasu maganganu sai ambaci wanga bayanin da muka ambata na irin uku da shidda da biyar da bakwai qala wallazina kataru shi ibn al-munzir babban malami yace to mu dai abinda mun ka zaba ma sabata shine abin da ya tabbata an umara daga sayyidina umar abin da ya tabbata daga sayyidina umar shi na mun ka zaɓa za ku ji sun masaka sannan ya jawo hadisi bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci ila sa'idin al-musayyab daga zuwa ga sa'idin al-musayyab tabi'i wanda yake ɗaya daga cikin malaman madina wanda ilimin shi da shi da imamu zuhuri eh, da nafi'u mai yawa su ne riwaya su da iliminsu imamu na malin ya tattara cikin muwadda kuma ya gina masaba ta wani. to haka in ka zo cikin muwadda za ka ji an ce an ibn shahabin Azuhur. ko an nafi an ibn umar ko an abin an sa'id ibn musayyib Wannan su ne an malamansa tabi'ai shi kuma imam malik tabi'u tabi'ina ne kala sayyidul musayyib ya ce kana takbiru arba'an wa khamsan barin jana'iza sun kasance ana yin uku ana yin hudu ana yin biyar fa jama'a umarun nasa sayyidina umaru sai ya hada mutane ala arba'in akan kabbara hudu ya ce mu dawo ga hudu mu tsaya ga hudu hmm. akwai biyar din amma mu tsaya ga hudu sai ya tsaye da mutane akan hudu don haka shi yasa mutanen madina tun da nan sai da umar ya yi rayuwa har ya kare wannan shine abin da aka ruwa ruwaito mana daga mutanen madina ta hanyar imamu na maliki warawal bai haƙi bi isnadin hasanin ila abi wa'il al-imam al-bayhaqi ya yi riwaya hadisi wanda ya jingina shi zuwa ga malami abi wa'il qala shi abu wa'il sahabi ne yace kanu yukabbiruna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sab'an sahabbai sun kasance ko mutane sun kasance suna yin kabarbarin jana'iza kabbara bakwai wa sittan suna yin shidda wa khamsan suna yin bakwai wa arba'an eh, wa hamsa suna yin biyar wa arba'an suna yin hudu fa jama'a umarun nasa ala arba'in sai da na umar wato sai ya tara mutane ya jawo su ya tsaishe su ga kabbara hudu ka aɗa wani salati kamar dai mafi tsawon salloli cikin salloli sallah mai tsawon rakawai tsaka a nawa gare ta akwai mai biyar ko akwai mai shidda ko mai bakwai hudu na ko sai ibn eh, na umar sai ijtihadi yace to sallar janaza tunda ita ma sallah ce to katta wuce mafi tsawon salloli mafi tsawon salloli shine raka'a hudu akwai mai biyu ko shine sallar subahin da sallar juma'a ko akwai mai uku ita ce magariba to masu hudu sune eh, azhar la'asar isha'i ya ce to na tsayar da ku nan kun ga na Umar ba katsalanda ta yi ba ko ko katsalanda ta ya ce ana yin biya ana yin ana yin shida ana yin bakwai ana yin hudu amma na tsaye ku ga hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil ar rashidin al mahdiyyin ba abdu alaiha bin nawajiz don haka wanga abun da sayyidina Umar yayi wato sunna ce ya ƙara ma ƙari don dama hududin sunna ne bisa ga ruwayan ga da aka ji ruwaya mai ƙarfi kuma ya tabbatar da mutane akan wannan sunna don haka ba wai ya ƙara wani abu ba ne kun san na, Umar Allah ya ƙara mishi yarda babban malami ne mallamin da aka wa ilhama Allah yana haskaka basira ta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya bada shawara to sai kaga Allah ya saukar da wahayi don tabbatar da wannan shawara daga cikin shawarorin da ya ba suwa akwai lokacin da an kai yakin badar da aka yi yakin badar sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawara da sahabbai cewa gahi mun kamo fursunonin yaƙi wajen mutum saba'in ya ya kamata mu yi da su wasu suka ce ai yan uwanmu na mutanen makka mu yi musu baiwa mu sake su su koma gida in suna koma za su tuna da mu mu yi musu alheri wannan yana iya jawo su zuwa ga musulunci wasu suka ce a ba mu sakin su alai halai halai muna sakin su amma kowa ya hanshi kai ne yana da dukiyar da zai hanshi kai ne ya hanshi kai ne ya kawo dukiya mu sake shi ya koma gida wanda bai da dukiya mu sa shi aiki in ya iya karatu da rubutu ya koyar da ɗayan musulmi musamman ma ɗayan mutanen madina wanda ba su iya karatu da rubutun larabci ba ya koya ma yaro biyar rubutu shikenan ya biya mu sai mu sake shi sai da umar ya ce shi ka abin da a shawara ta yi takobi ya sha jinin wayan duk wayan nan manya manyan abuka a dahana sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama sun wahal da annabi sun wahal da musulmi an samu sa'a an kamo su mi aka jira da su takobi ya sha jinin wuyan to an ka rinjaye wannan shawarar tashi aka bi shawarar sayyidina Abubakar na cewa ka a kashe su amma a amshi fansa gare su sai alkur'ani ya sauka cewa laula kitabun min Allah sabaka lamassakum fima akhadtum eh azabun alim wato ba dan nassin qur'ani ba da ya gabata cewa annabi an baka sha an baka dama kai shawara da sahabbai ga al'amari wa shawirhum fil amri to ba dan wannan aya ba abin ga da kun kai to Allah na iya muku azaba a kan shi an saffan sagaye su har ma wata aya Allah yake cewa ai bai kamata ga annabi wato ya kama fursunonin yaƙi lokaci bai yi ba hatta yuskina fil katali sai ya yawaita kashi an karkashe eh, talikai da yawa cikin kafirai an rauna tasu. sannan da baya za a fara kamun bayi da bursunonin yaki kaga shawarar sayyidina Umar wato karɓaɓɓa ce wahayi ya goya mata baya amma sai dai ba ya aiki da ita ba saboda eh, annabi ya yi shawara kuma Allah ya ce ya shawara to sannan sayyidina Umar ya taɓa ba da shawara cewa shi wa bai ga daidai na mutane na shiga gidan manzon Allah ba suna ganin matan shi ya kamata a sanya shamaki gidan manzon Allah ya zama gidan tsari ba ba a shiga to annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu wahayi akan haka ba sai wahayi ya sauka aka ce wa karna fi kunna, wala tabarrajana tabarrujal jahiliyatil ula ire-iren wannan yana nan har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da akwai cikin al'ummata wanda aka yi musu wahayi baya gare ni to da sayyidina na umar na sai dai la nabiya ba adi babu annabi baya gare ni saboda haka akwai wanda suke challenging sayyidina umar abin da yasa ne wannan bayani akwai wanda suke kalubalanta sayyidina umar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kamar misali sayyidina umar a zamanin da yana khalifa sai ya ga mutane suna yawan saki uku cikin kalma guda kawai ɗaya mutum ya sha ya ce na sake ki saki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki sai na umar ya ce wai shari'a ta samu mutum ta ba damar ya natsu in ma matsala ta gitta in zai saki mata ta yi saki guda in ya yanke shawarar mai sai yana da damar mai suwa sai a daɗe ana yi a daɗe ana yi yana yawa wani lokaci kuma wani abu ya gitta kaga dai dama ta an ka baka ka riƙe aurenka to sai mutane suna wasa da wannan damar suna gaugawa saki uku cikin kalma guda Ya ce to za mu zartan ma mutane saki uku duk wanda ya saki uku cikin kalma guda za mu zartar mashi ita kuma da ya faɗi wannan maganar sahabban da an raye babu wanda ya ce ya amiral ne, don me da za ka ce haka kaga haɗo baki ne na wato sahabban annabi da na umar akan wannan to amma sai wani ya ce a ah, ai ibnu abbas ya yi riwaya hadisi ya ce kana talaku kana talaku salasu bi kalmatin wahida ah, wahidatan في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من عهد عمر وسنتين من عهد عمر لا abbas Allah ya يرضى mai yarda ya ce saki uku da sake uku cikin kalima guda to matsayin guda suke a zamanin annabi da zamanin sayyidina abubakar da shekara biyu na shugabancin sayyidina umar sannan sayyidina umar ya ce ya zartar da saki uku cikin kalma guda a matsayin uku suke ba matsayin guda ba sauce a to ai ba sayi na umar an ka aiko muna ba annabi an ka aiko muna saboda haka wato mun ɗauki wancan na zamanin annabi da sayi na umar don haka sai mutum ya bada fatawa sai ka ji malami ya da fatawa wani ya ce mata sai ya sake ta sake uku sai ya ce a bashi guda to shi ɗan abbas Allah ya ƙara mai yarda da yawa garuwaya inda to an ka tambaye shi an ka ce akara lahu. wanda ya saki mata ta saki uku cikin kalma guda ya za a yi abin da yake bada fata ya ce uku na to ya yi hadisi ya faɗa mana labari yake bamu amma shi ma bai aiki da wannan hadisi bai aiki da wannan ruwayar da ya kawo kai cikin muwaɗa ma an ce wani ya yi saki goma yan ma ya suke mata saki goma aka ya tambayi dan Abbas Allah ya kara mai yarda sai dan Abbas ya ce to mun ɗauki uku cikin goma ɗin nan sannan su ko bakwai ɗin nan raddon alaika an mai sama abinka suna busa gare ka kaga ba uku ba ko goma mutu yi. in ma ɗari yi. to sai a ɗauki uku a ban mai casa'in da nawa saura to ya yi su ya ta duk inda zai na da su ya ta amma dai uku an ɗoka eh ba su yi yawa ba amma dai ana iya mai ko sha biyu na ko da bulala goma sha biyu na a yi mai saboda ya ya yi kankajeli ya yi wato katsalanda abinda ba a ce a yi ba ya yi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya son a yi sake uku Allah ba ya son a yi sake uku kaga wanda ya yi ya yi ba daidai ba wata rana wani ya saki mata ta sai sake uku a zamanin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama mai riwaya ce kama gadaban sai manzo Allah ya tsayu yana hushi yace a bi kitabillahi wa ana wa ana baina azhurikum yanzu kuna wasa da littafin Allah gani cikin ku tun ba mutu ba ashe kaga ya bata ma manzo Allah rai ya husata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin wannan mai wa shari'a ganganci sannan ya zo ya yi ganganci kuma ka gyara mai aure ne ka ce a mai sa mai mata ta saki gudana to mu dai ba mu ciki ba mu cikin wannan fata Allah ya kare ina jin lokaci yayi ko to za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala, Allah ya amfana da mu da abin da muka karanta kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu lada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh